Masu jinmu da maraicen Alhamis dinnan tara ga watan Yuni Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. Yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuke ji akan mitoci 25 da 22 16. Shirin da kuma kuke iya ji ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu ta VOA Africa akan mita 200.5. a zangon FM a sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau da gobe shirin matasa zai duba illolin luwaɗi a likitance ganin cewa ma yanzu haka matsalar luwaɗi ta shafi zamantakewar auratayya. wannan matsala ko ita ce ta luwaɗi har ya shiga a zamantakewar mutu a auratayya wai ka ga mazaje masu abin hannu ba sa mutunta matansu sai in sun amince su wannan lalata ta luwaɗi ayar mu ta yau ma akan wannan batu ne na masu canza manuwar saduwar armi wato mazan da ke kusantar matansu ta dubura ta haramta mutum ya kusanci matarsa ta inda ba a halalta masa ba wato sabanin faraji ta haramta wa mutum ya kusanci matarsa ta bayanta ko kuma ta wani waje wanda bai halalta ba za mu tattauna illolin da Profesa Muhammad Kabir kwararren masani a ɓangaren lafiyar jama'a zai yi mana bayanin illolin luwaɗi ga lafiyar mai yi da wanda ake yi wa kuma muna tafe da kwalamar ramadan da kuma amsoshin tambayar mu ta facebook ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa To a Facebook mun yi muku tambaya cewa waɗanne irin masifu da bala'o'i luwaɗi ke jawo wa al'umma ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. A gaskiya luwaɗi yana da illoli da yawa, amma babbar illar ita ce da zarar aka taɓa yi ma mutum to shi ma sai ya ɓata wani. Kuma idan sha'awar aikata luwaɗi ta taso ma mai yi, to sai ka ga ya yi yunƙurin yin hakan ga duk wanda ya samu, kuma ko a gaban mutane, da watan Allah ya raba mu da aikata wannan mummuna aiki amin. Sako daga Mustapha mai rediyo Idris Marabar Musawa. Assalamu alaikum filin yau da gobe na sashen Hausa na VOA. Illolin luwaɗi a cikin al'umma suna da yawa, amma kaɗan daga cikinsu sun haɗa da yaɗa miyagun cututtuka, rashin zaman lafiya, ƙyamar juna, da ma rashin ƙauna da yaɗa zanga-zanga a lokacin da aka samu masu yin wannan ɗanyen aikin suna aikata shi a aikace, da ma jawo wasu bala'o'in da ba a san mafitarsu ba a cikin gida, shiya, gari, da ma duk inda ake yin wannan luwaɗi domin Allah da manzansa suna kyamar luwaɗi kai har ma ambatansa. Don haka muna kira ga musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba da su guji luwaɗi da ma faɗin kalmar baki ɗaya. Sako daga Rulwani Sa'idi ga yare. Yau da gobe a gaskiya luwaɗi yana gurɓata tarbiyyar al'umma. Don duk wanda aka yi da shi har ya saba to shi ma baya da wani buri sai na ƙoƙarin aiwatar da haka akan waɗansu yaran. Kaga daga haka kahin ankara an ɓata mahi akasarin mutanen wannan yanki ko anguwa. Sako daga Baffa Mahmud Hamid. Ta yau da gobe. Akwai babbar masifa irin talauci da kuncin rayuwa daga ƙarshe ma Allah ya shafe al'umma akan wannan masifa ta luwaɗi. Gashi yau a ƙasata abin ya zama ruwan dare musamman a makarantun mata da maza muguwar ɗabi'ar da ake yi kenan. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau. Yau da gobe wallahi kun taɓo babbar matsalar da ke damun al'umma. Illolin luwaɗi suna da dama daga ciki akwai lalata tarbiyyar yara, illata lahiyar mutum, cin zarafin halitta, wulaƙanta al'umma da ma tozarta makomar ɗan adam. Sako daga Ahmad Yakubu Zandam. Yau da gobe, luwaɗi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai illolin shi ba sa misaltuwa, saboda ko dabbobi ka duba ba su bin jinsin junansu ballantana mu bil adama kuma yana ɓata tarbiyya al'ada da dai sauransu Allah kai mana tsari baki ɗaya sako daga Lukmanu Muktar. Subhanallah Allah kai mana tsari da aikin asha luwaɗi mummunan abu ne a cikin al'umma bai haihuwar da komai illa masiha da zarar an samu mutum ɗaya a cikin mutane har idan ba a samu kariyar Ubangiji ba to zai lalata wa al'ummar wannan guri rayuwa Allah ka tsare mu da tsarewarka sako daga inusa yusuf dogarawa yunusa voa wallahi suna da yawa domin kamar yadda muka ji masana sun faɗi duk lokacin da aka aikata luwaɗi to sai al'arshi ta girgiza kun ga ko duk abin da zai haifar da hakan ai ba ƙaramin bala'i ba ne fata dai shine allah ubangiji ya tsare mana imaninmu kuma ya nisanta mu da aikata duk wani abu da ya yi hannun riga da tanade-tanaden addininmu na Islama. Amin. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau. Yau da gobe, illolin suna da yawa, amma kaɗan daga cikinsu harko dai jawo ma al'ummar da ake aikata wannan mummunan aikin hushin Allah da uƙuba shi. Gurɓata tarbiyyar al'umma. Wannan baɗalar tana jawowa al'ummar ta tsinci kanta a halin ƙaƙa na kayi kamar yadda muke ciki a halin yanzu. Lura da waɗannan illolin da wannan alhwashar take jawowa ya kamata mu ƙaurace, ƙauracewa ta har abada, ƙauracewa ta dindindin. Idan kuma aka samu masu aikata wannan laihin ya kamata a hukunta su kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada, don hakan ya zama izina da gargaɗi ga 'yan baya. Sako daga Mutawakkil Gambadoko. Yana da illoli kamar kashe zuri'a da saukar cututtuka da kuma uwa uba jawo fushin Allah tare da saukar bala'o'i irin na yunwa, talauci da rashin kwanciyar hankali. Sako daga Nana Khadija Aliyu. To masu saurare ga kwalamar Ramadan yau ma daga gidan Maryam Kabiru Fage. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Yau za mu dafa Chinese fried rice. Nan ga shinkafa ta dama can da na dafa ta tun da safe ta huce ta yi sanyi na ajiye ta a gefe. Yanzu kuma zan yayyanka albasa ta. In ajiye ita ma a gefe. Sai in ɗauki tukunya irin mai faɗi ɗin ta kamar ta suya kosai. Sai in ɗaura ta akan wuta. sai in zuba man riɗi, sesame seed oil kaɗan a cikin tukunyar. Idan ya yi zafi sai in ɗauki albasan nan da na yanka in zuba a cikin wannan tukunyar. Idan ta ɗan soyu kaɗan haka sai in zo sai in ɗauki shrimp ɗita. Ita wannan shrimp ɗin tana zuwa fara ne idan ba da fafiya ba ce ba sai in zuba a tukunya. Bayan minti ɗaya za ka ga ta koma kalar hoda wato pink kala kenan. tana koma kalar hoda nan kai sauri ka cire ta daga cikin wuta saboda ba ka son ta dahu sosai in ta dahu sosai kana tauna ta kamar kana tauna roba ne in ka ajiye ta a gefe sai ka ɗauko man suya vegetable oil ko kuma man gyaɗa ka zuba kaɗan a ciki idan ka zuba man suya ka ya ɗan yi zafi sai ka ɗauki ita wannan shinkafar taka wacce daman ta riga ta huce sai ka zuba ta a cikin man ka jujjuya ta saboda dole sai ta saki tunda tana da sanyi ka juya ta ko wuta ya ɗan doke ta kaɗan. Idan ka juya ta sai kuma ka ɗan ɗauki turmi ƙarami ka zuba attaruhu da albasa a ciki ka daddaka kaɗan ka yi kamar jajjage. Idan ka ɗan jajjaga tarhu da albasarka sai ka juye a ciki. Daga baya kuma sai ka samu albasa mai lawashi ka yayyanka spring onion kenan ka yayyanka ta ita ma sai ka zuba duk a cikin tukunyar shinkafar. sai ka yi kamar ka kai ɗan rami haka sai ka fasa kwai kamar guda biyu a ciki su ma ka soya su in ka soya sai ka zo dukka haɗe su gaba ɗaya sannan sai ka ɗan zuba soy sauce kamar kwatan kofi kenan like one fourth of a cup of soy sauce idan ba ka da soy sauce za ka iya zuba magi mai ruwa amma kada ka zuba shi da yawa saboda shi yana da ƙarfi idan ka gama ka ɗan saka salt gishiri kenan kaɗan a ciki sai ka ɗauko ita wannan shrimp ɗin da muka kwashe ɗazu sai mu juya ta a kai duk mu haɗa su su dafu tare bayan ɗan minti ɗaya ko minti biyu shi shikenan abincinka ya shirya to masu kallon mu a sha ruwa lafiya na gode a Jamila gaskiya zan yau za ni da Maryam. Ko? Eh, Ai ba ta da nisa. Gaishe ta dai za ni kawai yau ba kwalama za ni ba gaisuwa za ni. Amma menene shrimp ne da Hausa? Ni dai na ji ana cewa jatan lande. Jatan lande. Jatan lande. Jatan lande. Mm, amma kowa dai shrimp din kowa san shrimp din. Eh, mm, kenan. Amma dai za ni gidan Maryam. Gaisuwa ba kwalama ba. Ba kwalama ba. <laughs> <laughs> Ayar mu ta yau ita ce aya ta 222 a cikin Suratul Baqara. Malamin mai bayani shine Dr. Sharif Almuhajjir na sashen nazarin addinin Islama a Jami'ar Yobe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah maɗaukacin sarki cikin wannan aya mai girma yana cewa ana tambayar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan hukuncin haila ya ce ku sani cewa haila cuta ce take fitowa a jikin mata saboda ka an umarce ku da ku nisanci matanku lokacin da suke haila kuma kar ku kusance su har sai sun yi tsarki idan suka yi tsarki daga nan sai ku zo gare su ku kusance su ta inda allah ya umarce ku kuma ku sani cewa allah ta'ala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarki wannan aya ta sauka ne sakamakon yawan tambaya da musulmai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna gani matan yahudawa ana tsanarsu ana kyararsu sosai ba a taba abin da suka taba in suka wuce waje ana sharewa da sauransu lokacin da suke haila sakamakon haka sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin hailan matansu saboda haka Allah ta'ala ya ba da dama cewa za a iya kusantar mata sai dai banda jima'i Nana Aisha ta rawaito hadisi cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kusantar ta kuma yana wasa da ita amma banda jima'i a lokacin da suke haila wannan aya ta zo da hukunce-hukunce guda uku farko ta haramta wa mutum jima'i da matarsa lokacin da take haila ko kuma kusantar wajen da take haila da shi har sai lokacin da jini ya yanke na biyu ta halalta wa mutum jima'i da matarsa bayan jini ya yanke kuma ta nuna cewa ba zai yiwu a yi wannan jima'in ba har sai an yi wanka an tsarkake jiki sannan kuma ta haramta mutum ya kusanci matarsa ta inda ba a halalta masa ba wato saɓanin faraji ta haramta wa mutum ya kusanci matarsa ta bayanta ko kuma ta wani waje wanda bai halalta ba sakamakon haka ga mutanen da suke canza manufar aure ko kuma manufar saduwar aure farko suke kusantar matansu a lokacin da ake haila ko kuma wanda suke kokari su kusanci matansu ta dubura ko ta inda ba Allah ya halalta ba wannan mummunar ɗabi'a ne kuma shi ne ɗabi'ar da Allah ta'ala ya kira a kanshi cewa lallai a ji tsoronsa kuma a sani cewa za a sadu da shi ranar ƙarshe kuma wanda ya kiyaye zai samu bishara mai inganci wato Allah zai saka mishi da alkhairi ranar ƙarshe Allah ta'ala ya ba mu dama mu yi biyayya a gare shi da umarnin da ya mana kuma ya sa mu zamto masu cika mu ta hanyar halal ta inda ya halalta a gare mu kuma mu zamto masu jiran matanmu su yi tsarkake jikinsu kafin mu kusance su wassalamu alaikum wa rahmatullah Allahumma amin. To dama mun zaɓo wannan aya ce domin ta dace da batunmu na yau, wato batun wasu maza masu canza manufar saduwar armi ko kuma mazan da ke kusantar matarsu matansu na armi ta dubura wannan matsala ce babba wanda har ta kai wani bawan Allah ya tuntuɓe mu da wannan batu tunda aka ce waka ta yi daɗi bakin mai ita ku kasa kunne ku saurari wannan bayani daga bakin malamin yaba kamar yadda ya tuntube ku shine na farko nuna damsuwa da godiya da program da kuke yi na domin matasa ne saboda kuna ilmantarwa kuna faɗakarwa kuna jawo hankali kuma yana da amfani kwarai da al'umma da kuma ya dace ni ma in fa in gaya musu wannan matsala da ke faruwa musamman a cikin al'ummar musulmi an waye gari yau muna ta ganin matsaloli suna faruwa a cikin azumin mu a toshe wannan abubuwa guda biyar ko da na fitina su fito a cikin al'umma ba kuma bane sai yawan sabo da ake yi da kuma ainihin wato rashin kimanta dokokin Allah wannan matsala ko ita ce ta luwaɗi luwaɗi ne yana da muni kwarai da gaske a shari'a ta musulunci har da ainihin shari'a ta kiristoci amma abin bakin ciki sai ka iske yau abin nan ya yawa har ya shiga a zamantakewar mu ta auratayya wai ka ga mazaje masu abin hannu ba sa mutunta matansu ba su kimanta su ba su darajanta su su musu haƙoƙi su biya musu haƙoƙin su na aure har sai in sun amince su wannan lalata ta luwaɗi idan mutum na da mata biyu ko uku sai ki ga ta amince ta biya masa wannan bukata ta yanki ita ce za ki gani tamkar wata sarauniya a gidan wadda take amincewa kuma sai ki ga an wulaƙanta ta an tozarta ta an ci mutuncinta ƙarshe dai ta je ta bar gidan to wannan shine babban abin da nake so wannan program na ya zamanto ya yi jawo hankalin malamai da dukkan wanda ke da i da a'a na kyautatuwan zamantakewa ta al'umma ya tofa albarkacin da ke albarkacin wannan wata na ramadan allah maɗauki ciye ya yi musu wannan fitina allah ya inganta zamantakewa na musulmai da al'umma gaba ɗaya wannan shi ne babban dalilin da yasa na ga ya kamata in kira hankalin su domin ku jawo hankalin malamai su yi nasiha a kai sannan abu na gaba shi ne matsala ta idp wannan mutanen da suka samu kansu a wannan gurare na takura da matsatsi na rayuwa da talauci da tashin hankali ba zaɓin su bane ba jaraba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala amma maimakon mazaje su tausaya musu su ainihin su kuma ɗauki izina da wannan zamantakewa na rayuwarsu amma ba shi ake ba sai a je ana exploiting nasu a wannan hali da suke mutum ya je ga matansa a gida ko ga matarsa a gida amma ya je IDP a can ake zuwa neman mata IDP matan IDP sun da kamar su ne karuwa a cikin al'umma ne su ake zuwa dubu ɗaya ɗari biyar saboda suna takure ba dalili ba ne saboda kana cikin wahala ko kana cikin takura na eh, rayuwa ka je ka saba wa Allah amma ana fakewa da matsatsin da suke ciki saboda a je a biya bukata na yanki da muna fata shi ma wannan a jawo hankalin mutane ji tsoron Allah waɗannan mutane ɗan adam ne irin mu jaraba ce Allah ya su da su saboda haka a taimaka musu da a yi amfani da daman da suke na wahala kuma a ƙara sa su cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine babban dalilin da yasa na da ya kamata in kira ku domin in sanar da ku wannan abin kamar yadda kuka saba na gayyatar malamai da wanda suke masu nasiha da ainihin mahankalta a cikin al'umma su tofa albarkacin bakin su yi nasiha yi wa'azi su yi gargaɗi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu. banza gare To masu saurare kamar da muka ce yanzu haka muna tare da kwararren likita a ɓangaren lahiyar jama'a Profesa Muhammad Kabir wanda za mu tattauna illolin wannan muguwar ɗabi'a da shi. Amma kahin nan ga wani saƙo da nur ji Ishak ya rubuto mana a Facebook. ya ce hakan haramun ne a addinance kuma ya saba ma aikin mai lahiyayyen hankali yana da kyau likitoci su yi bayanin cutarwar da hakan yake wa lahiyar ɗan adam sannan ce jan hankali voa wannan hoton da kuka ɗora bai dace ba da fatan za a gyara mu da kanmu sai da mun yi tunani sosai malam nura akan wannan hoto amma wannan abin da muke so mu bayyana dole sai mun samu hoton da karara karara zai nuna wannan muguwar ɗabi'a saboda shi muka sa ka gawarce mu idan wannan hoto ya ɓata maka rai amma dole ne mu sa wannan hoton to profesa kabir salamu alaikum Alaikum salam malama. Ina wuni. Ya azumi. Alhamdulillah, Yawa, to Profesa ka ji bayani daga bakin wani bawan Allah wanda wannan al'amari ya ya kai inda ya ka inda yake yanzu abin ya kai kamar mutum ne yana da mata ɗaya biyu uku hudu a cikin matan shi wadda ta yadda ake wannan luwaɗi da ita ita ce mowa ita ce motoci da kuɗi da balaguro su umara su dubai ko ina wadda kuma ta yarda da ita da 'ya'yanta su ne kamar dabbobi a cikin gida a likitance me illar wannan abu za mu yi shuru mu baka lokaci ka yi cikakken bayani profesa ah, na ji bayanin wanda ya tambaya kuma na ji bayani kafin nan inda malam ya karanto aya eh, wadda ubangiji ya yi hani ga wannan ɗabi'a to da farko dai hanyoyi hudu ne da ake ɗauka cuce-cuce tun da kun ce yi bayani cikakke na ɗaya ta shaƙa lokacin da ake numfashi a iska da take ɗauke da kwayoyin cuta na biyu ta hanyar ci ko shan abin da ke ɗauke da kwayoyin cuta a ciki na uku ta hanyar wasu ƙwari masu ɗauko ƙwayoyin cuta daga mai cutar su sanya wanda ba shi da ita to na hudu shi ne ta hanyar gama fata jiki ko tantanin jiki da wanda yake ɗauke da cuce-cuce shi tantani na nufin akwai tantani a can ido in ka buɗe ido akwai a baki akwai a farji mace akwai a cikin dubura to wannan hanya ta hudu na ɗaukan cuce-cuce ko na kamuwa da cuce-cuce ita ake ta hanya nan ake ɗaukan cuce-cuce na jima'i to a nan abin da zan ce shi ne tun da ba a halarci dubura domin jima'i ba an yi ta domin fitar da kashi to jima'i ta yi amfani da dubura ɗaya daga cikin abin da yake jawowa shi shine yana jawo a karce ga wanda ake wa ko ga wanda yake yi za a samu cewa kuma ba wai lallai ta zama babba ba ko ido ba zai iya ganin girmanta ba amma ya isa ya sa jini ko wasu irin ruwaye shiga daga wannan mutum shiga wannan mutum to yawan kamuwa da cuce-cuce na jima'i ta amfani na dubura wannan tuntun an nuna ya fi yawan waɗanda ake samu ta amfani da farji da kamar kashi cikin ɗari wato idan an yi amfani jima'i ta dubura nan da nan an fi kamuwa da cuce-cuce kuma a gaskiya cuce-cucen nan suna da yawa bari mu ga kaɗan daga cikinsu mu somo da wani wanda kwanan nan aka bayanin wanda a kasashen amerika ta kudu su brazil su argentina su chile da sauransu ana yana ana samunsa kuma har a haifi yara wanda a kansu ya kankance kuma ba su da cikakken hankali ana ce na cutar zika to a kwanan nan a amerika wani ya je irin wannan kasashen ya ɗauko kuma ya zo ya yi jima'i ta dubura ya samu wanda wadda aka jima'in da ita saboda haka mun fara da cutar zika wai cikin cutar cutar da zai yi bayani gaskiya babu sunansu ta hausa eh, saboda haka turanci eh, da turancin ma yawa akwai kwayoyin cuta na chlamydia ban taba ganin fassara su da hausa ba amma tabbas jima'i ta dubra yana sa wannan ƙwayar cuta kuma suna sa mugun ciwo akwai cuta mai eh, ƙwayoyin cuta masu kama da kwarkwata ana ce musu crabs su ma ana yawan samun su idan ana jima'i ta dubura akwai cutar ƙarzuwa mai fitowa a gaban mace ko namiji masu ciwon masu yin jima'i ta dubura suna yawan samun wannan sannan akwai ciwon sanyi wanda muke cewa ciwon sanyi wanda suke yin jima'i ta dubura nesa ba kusa ba sun fi samun ciwon sanyi wannan sa wannan idan ana jima'i ta dubura haka akwai ciwon hanta wanda ake kema hepatitis b wanda wasu suna cewa har ya fi ciwon kanjamau barna musamman wannan an tabbatar cewa masu yin jima'i ta dubra sun fi samun wannan cuta nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba fiye da wanda suke yi ta farji inda Allah ya halatta. Akwai wasu kuraje kuma masu kamar hucewar zazzaɓi su ma suna fitowa a gaban namiji ko a gaban mace ana ce musu hafis A hafiz genitalis su ma an fi ɗaukansu da masu yin jima'i ta dubura. akwai kwayoyin cuta da ake cewa mycoplasma su ma kware an fi ganin su a wanda suke yin eh, jima'i ta dubura akwai tinjerin wanda da turanci ake na syphilis tabbas syphilis ya an fi samun su ga masu yin jima'i ta dubura to bari mu ɗauko kuma kundin wannan cuta da duniya ta damu duniya wanda ake cewa kanjamau hiv human immunodeficiency syndrome ko kuma aids a acquired immunodeficiency syndrome hmm. kwayar cutar hiv ita an fi samun ta. nesa ba kusa ba ita ma idan ana yin jima'i ta dubura wannan an tabbatar a bincike da yake da turawa da kuma sauran masu ilimi kullum a cikin bincike suke an tabbatar da wannan akwai wata cuta hmm. yawa eh, eh, eh, profesa lokaci ya fara daga mana a hannu amma wannan al'amari na luwaɗiya aka yabaza haka tun ana ji ana ji yanzu har abin ya shiga cikin gidan aure miji da matan shi biyu uku ko hudu zai rika yin wannan wannan abin da wasu matan har ya ɗaukaka su akan waɗanda su suka ji tsoron Allah suka daina suka ƙi da kai ya aka wannan abu ya baza haka wallahi malama ribata shedan ce shedan kana yin yadda ubangiji ya umarni ya halatta maka ya kawata ma wani abu sannan ya kawata ma akwai kuma waɗanda za ka ja su saboda ka ce in sun yi za su samu kuɗi ko sun yi za su samu su makudan arziki ko za su samu wasu kawace-kawacen duniya ta haka ne ake jan hanyoyi ake jan hankalin mutane kuma tabbas mutane da yawa sukan yi abu wanda ba a kan hanyar gaskiya ke ba domin su samu kuma kamar yadda yadda ya bayani ya ce manya-manyan masu kuɗi waɗanda ga sun an gansu suna da abin duniyar wanda ya yi bayani kamar su ne suke yin waɗannan abubuwa ai kwarai kuwa kwarai an fi samun su da mutane manya-manyan masu kuɗi manya-manyan masu kuɗin nan da manya-manyan masu mulki Allah abin takaici ko a ƙasarmu na najeriya za ki masu mulki masu kuɗi to ban sani ba ko yawan kuɗin ne yake daɗa an giza su amma za ki ga ba su da wani aiki da wannan su yi da mata su yi da maza. su yi da mata su yi da mata. To Allah ya sauwaƙi yawa. Profesa muna godiya sosai da kai mana wannan bayanin Allah ya yarda za mu ci gaba da bayani akan illolin wannan al'amari mun gode sosai yanzu a madadin. Jamila Kabiru Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan Mr. Skip. Da Profesa Muhammad Kabir Halima Jimrau ke sallama da kuku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Wasanni na motsa jiki